Kwamitin koli na zartaswa na uwar kungiyar ɗalibai ta ƙasa ESN ta fitar da wata sanarwa. Biyo bayan yadda wasu daga cikin wannan kungiya daga jami'ar jihar Tawa suka yi kiran wani taro wanda ba bisa kan ka'ida ba a jihar Tawa da Maraɗi. inda kwamitin kolin na zartaswa ne kaɗai yake da izinin kiran taro ko da shike wasu 'yan barni na iya ba sa iya jiran lokaci a ƙarancin shekaru wanda ba zai tsinana musu komi ba suka karu da taro da ya gudana karo na goma sha uku a bermu akan haka ne ma idan aka duba jagoranci a tarihance kwamitin kolin nazar tasuwa shi yake kiran dukkan wani reshe nashi na ya kama jiki kuma ya himmatu da irin halin da ake ciki sanarwar ta kara da cewa a yadda kasar mu take ciki a yau uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa esn da reshinanta wajibi ne su yi goyon baya ga majalisar sojoji ta ceton ƙasa cnsp don ganin ƙasarmu ta nijar ta samu cikakken 'yancin ta ana cikin haka ne wasu 'yan ƙungiyoyin sandika masu son kai marasa haƙuri da suka jima da ƙishirwa da kwaɗayin jagoranci ba sa iya jiran majalisar ceton ƙasar ta cnsp da gwamnatin riƙon ƙwarya haka kuma ga ƙasa ba sa da wani jin ciwon irin halin da aka shiga da ma tunanin yadda harkar ilimi za ta kasance haka kawai bagatatan suke so su je cikin wannan hali a yi taro ba tare da mutunta haɗin kai da kishin tafiyar ilimi ba ko mutum kolin taswa da ke goyon bayan majalisar sojojin ce tan ƙasa dangance da duk wani abu ya tahi daidai musamman ma tafiyar ilimi ga yadda magabata na wannan lokaci suka yunkura cikin kishin ƙasa suka shirya yadda ilimi zai tafi don samun sakamako mai kyau na shekarar 2023-2024 daidai da irin gurin da shugaban ƙasa birgediya janar abdulrahman tani yake jira kwamitin koli na zartaswa ya yi kiran wani babban taron congress na esn karo na goma sha hudu a dalilan da ya zayyano a baya a wata tattaunawa da suka gabatar tare da reshinan kungiyar na ranar 15 ga watan agustan da ya gabata na wannan shekara ta 2023 a cikin cibiyar uwar kungiyar ɗaliban ta ƙasa esn dangance da maimaita batun da ya yi a baya kan wasu 'yan son ɓata tafiyar kwamitin kolin nazartaswa na kungiyar ɗalibai ta ƙasa esn ta ɗauki mataki ta yi kira ga dukkan wani reshen ƙungiya na esn da su halarci babban taro na concession dikal na ƙungiyar ta esn a ranar 1 ga watan oktoba mai shirin kamawa na shekarar 2023 a babban birnin yamai don ganin an shata dukkan wata kyakkyawar tafiya ta ƙungiyar esn da za ta tseda a wannan taron congress karo na goma sha hudu kwamitin koli na zartaswa na uwar ƙungiyar ɗaliban ta ƙasa na tunatar da dukkan wani mataki da aka ɗauka don kaucewa wani rudani da cece kuce don hakan zai ba da damar gabatar da taron cikin tsari cikin doka da oda na'uwar ƙungiyar ta ƙasa esn kwamitin koli na zartaswa na'uwar ƙungiyar ɗaliban na kira ga dukkan manyan reshe da ƙanana su tsaya cikin haɗin kai don sabuwar kokowa ta ƙungiyar esn kokowa ta 'yancin ƙasa da kuma kusanta ga al'umma game da kokowar da take tare da majalisar sojoji ta ceton ƙasa CNSP don samarwa ƙasar ta jamhuriyar Nijar cikakken 'yancinta. Jinjina ga Nijar, jinjina ga uwar ƙungiyar ɗaliban ta ƙasa ISN. E